والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العمل ولا مقتنع أفعاله شافع على الدليل لا رسول الذكرية وآله ولا مسؤول شفاعة للشهادة والميلادية ولا شيء يتمكن شاع وقيل على ذلك التفسير عن القرآن الجمع والمسلمين والمسلمين والمسلمين يعلمون أن الكذب والكفار الذين أبدعوا

والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبدل سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام hakika Allah mafi sarki yana kira zuwa gidan aminci وأهل الاستشارة إلى الصراط المستقيم ومن الشيء والإجابة عن نعم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم بالله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم في فيها خالدون للذين أحسنوا الحسنى الحسنى والكتاب الجنة يا تبت للذين أحسنوا بوجد كوتة أيدي الدنيا كتب الله وسلم يعود الله سبحانه وتعالى ليجلس النعيمة ليجلس الشيء بالجوة wani ya yi su sannan akwai tsari kuma a kan wannan aljanna ita ma ta tabbatar da aljanna a gani ga wani da ke kyauta idan suka shiga aljanna akwai abubuwa da yawa da Allah su ba da ke da ke da wani abubuwa daga ciki akwai kadaro irin kura da ke da suka da suke gajiya kai da rashin data to za ka juha ba za ka dinga fuskar su ba wannan akwai billa an aiki da wulatanci da ake gani a tare da mutum to shi ma ba ya haka ba ba zai lulluɓe ba ba ba ka kanci a nan ba ka kanci a shigar ba ka kanci a yanayi أولئك أصحاب الجنة والمسلمون أهل الجنة هم فيها خالدون عما ثم عن الجنة باب الصورة ولا يتكسب بالسيئات ولا يجوما أصدقوا بالوجيه هنا أيضا أنا أستعيك دهنس دهنس دهنس da duka abu da ɗan adam da iya aikata aiki suka yi ayyuka na gari da kuma su tuba ba su da Allah to jaza kashi ake jirgin ha su kuma akwai sakamakon mummunan aiki mummunan aikin da suka yi jirgin ha irin suna a sakamakon shi ne a wajen jirgin Allah ya hmm. sa a wajen jirgin wata faɗin jirgin سلمتما وتلحقهم ذلا سلمتما اسحل ذل ذل تتحقق هذه الصراعات التي من من يدري ما من الله عاصم باطل والذي تلبس يحاء دار الله تشرك الله فقد اخذ من الله وعن وجه الله جل وعلا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة كأنما أغشيت وجوههم كأنما أغشيت كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل ليس كأن لم يروا ولا بين الأجل مظلما والذي يتجرى من الدين وأخذ من فضل أولئك أصحاب النار ويمسكون الكافرين موسى وفي على السنة ثم تنشي موسى سنة ضرب الظهر وكما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل قطعا بكافة وتوجه استدراك كثير دا علي الإسلامي jadi hukum sunat ini taat kita dari kita. Hmm. Dua saya juga kenal kita buat anjuran Sekuma kuat terbuat gambar dari tidak terkait dengan dunia. Oleh para rukun suci ini. Alimah Allah ini adalah ramah dengan جامع البيان في تاويل آية القرآن عليه رسول الله يجد سوى وبيته سبحانه وتعالى ويقول الله عز وجل يجد وبيته سبحانه وتعالى ينعى يقول يكفر يقول الله تعالى يقول تعالى ذكره لعباده ايها الناس ألا تستثير يا عباد بين سوى لا تطلب الدنيا ومنها كرت بين هكذا وجل من الدنيا دا هو كذلك تجد أن تصير من الدنيا تفكير يجعل حياتك الدنيا amma mun kawo kan yadda na mahaushi duk ma kawo kan haya da musulunci shi da ya ya ya kan ana da tsira da duniya ne wani ka musulunci da ga da abin da bahaushi ya faɗa game da duniya kuma shari'a ma shi ta ce ba zai tuna mana yadda bahaushi ya faɗa duniya duniya budurwa duniya budurwa ne a duniya budurwa shi wawa zai je ɗauko budurwar shi kadai yake ganin tana haukan ta kawai yake wanda ya kalla ce ga wani wani irin haukan a ƙara suna maka eh duniya shigar ta da ko kashe da wuri da shi tana da kama shi ta zo ai shi abu ai kasa da wuri ko eh, shi an ci ma ya لازم يدي حق حق الهاني وانا يدي حق يدي اعلى ان بس الهاني تقوم بلغم في كتاب الله في موضوع في كتاب الإنسان وكذا الله كان هذا الجلد وجم دعوة وجم دعوة يعني كتاب العلم ولذا قلت له ذلك يوم kalmomi da wasu ya a ranar da yau to na ajiya ne da an zuwa da kuɗi shi kan sassaro ne da kalmomi da na haka da kalmomi to saboda bahaushe ne da kai goro kuɗi to zai zama da biyar siyasa a ko a yaya watakila tun daga akure ko kuma ta ɗauko tun da almani ko tun da bani ko kuma tun daga shagama za a ɗauko wasu daga shaga da ƙasa ko kuma ta ɗauko a yanzu ko a kuma tana ta ɗauko a tsayarwa tana ta ɗauko a tsayarwa har sai ka inda za su ɗauko na ko ta sake rawa yanzu da zai kuma to an amma da kayan da tsakanin kwakwawa da yawa sosai to ka shi to ka ko ne ka ta in ka ce za ka kashe da yawa to kashe kuma za ka ɗauko da kai sai ta kuma haka duniya gidan tattara kowa ya kashe daga gare ka na hannun kowa su duniya eh? duniya da fassara ya kashe ta kuma kada su ke da shi haka ta ga wani wani yana da wani sana ake duniya makaranta duniya makaranta duniya makaranta duniya makaranta duniya makaranta wani abu ne duniya a cikin su ya riga ya hana da duniya kallon kongoro kwana cikin sha ya duniya ta ta fara ta tashi ya nemi da alfara da kongoro da duniya wani mata na gaba da kuma mata duniya ta yi yau da ita ne bari yau bari da kuma gaba وحتى إن الدنيا عندنا على الزجاج تبين في الألف في الجاهل بينها سيدنا حياتنا وفيها الأمر أن يتضرر دنيا الأجلة كما تقول المبادئ الذي ضربه الله ضربه الله فلا وشوكا ده الله ba wata mushiya ko wata shuka da aka shuka tun daga farkon matakan da ta tafiya da ta wani wata shuka wata duniya illa na tsara su aikata idan tsohon da ta jami jasa jami ita duniya kamar nuna fulawa idan wani ɓangare ya bushe kamar bishiya ne ta fitar da jami'i da fulawa da tsoron shuka to wani yana bushewa wajen su a lokacin da ke yi lakin abin da ana yi da shi ko ku da ku al'adar da ba ku ne mun da ya ku ci ci saura ba ta arewa ita ce aljanna wala ha ba'da da tabarin da kan ku yi aiki da neman lafiya wa ma inda Allah ka tantu bi ma'arifi كل ما أردت إليك وبين أنا الذين فإن الله لا يكون إلى ذلك أنا من يسر جل وعلا كيف وهي جنات التي أعدها لأوليائه في الجنة التي كل يوم مصر يمسح كثر من الذنوب والاعمال اذا كنت شغلتيه ذاك وقتل جاهما جبتك وتعلم من فلاح ما فيها من النعيم والكرامه ثم ذاك كرامات نفي وعقلك تلك النعمه كرامه الله تعالى الذي اعادها لمثلها وجعل يتمتع فمن دولة ذات وهو يمشى شيء على عين شيء دولة من خلفه أكلها للفترة فيوفقه إصابة الطريق المستقيم في يوصف أن المتكفل في تناسل المتكفل والمتكفل الجنسي وهو الإسلام حين الثلث على الذي جعله جل سبب للوصول إلى الله وتألى وتيمس الإكرام في مكة يا مكة يا مكة ألا يتجنى شيء رضا وشيني مثل الشيء الآن ده الشيء يأتي الله ويتبع عنه وطريقا لمنفذكم وصلك فيه إلى جنات وكرامته فمن مثل شيء أي حاجة تدوة تبقى في توقع الجنة كما يتوقع بعد حدثني محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن سلمة عن معمر عن قتادة قال الله الصلاة أي لا شيء أن ينفعكم هو كتابه وقال أن تنشر تعطيك السلام أن تذكر كثيرا أنك الله يقول لي الله يقول إلى ذلك السلام أي الله يقول إلى ذلك هو السلام فإذا تقولون إذا قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن زوج عن معمر عن أيوب عن أبي كلاب عن لا يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عند أبو قال قيل لي لتنام عينك وليعفي قلبك ولتسمع أذنك على سيدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إلى الإسلام لتنوع النساء إلى الإسلام والزيارة الله وليعرف النساء زوجية أمهات تدبر الآن وكورة ولتسمع النساء كورة وتسمع تدبر فنامت عيني تبرع وعلى قلبي أمانة duk abinda wanda ba ya yake yi ma ina iya gane shi wata a cikin rubi kuma kun ne na yana ciki sun makwaina da na da ake tsayiru banana a cikin barci ne suna barci kuma sun ji ana mai ake wani shugaba ne da zai zama kanta ne da duniya abin da ta fi kanta ne da a kawo shi na da abu ne sun ma fana a ma'azin barci sannan kuma sai ya shirya liyafa tun ba a tsada jariyar sannan sai ki zo tura kalanta ya ce ka ne ka dai ya zo mutane zo su ci wannan kabarin kamar a jabar jariyar kalanta wanda jiki ya kafa kiran wannan jikira to zai shi ma'ana ka zai da gana wanda jiki yake zai ya yi wabar kowa ne akwai abubuwa da ake yi a cikin wannan gida wanda ya iya ce ya kan wannan kai ya tafi to da kalan jara da ya zo ba za a hana shi shiga wannan gida wa a kan nan ma'abuban kuma zai ci wannan kafin da aka shirya wa a biya hankali kuma shugaban da ya gina wannan gidan duk wani shi so zai yarda ya san shi wanda kuma ga shi ana cewa ku duka idan sai kuma wani ke da Allah ta jiba da shari'a da wani gidan da shari'a da kuma ya ce ba da shari'a wanda duk ke karɓuwan da تميريتها لم تدخل الدار فليش كون في لمها ولم تأخذ ولم تأخذ من المعبد فليس لك وحنا فأكبا ولم يرضى عن السيد من يوضع كلاب في التجيبة تجد الله تؤلى شيء والدار لا جدهم وشيء مثلنج والمعبد جنة ثم نفسه شيء الجنة والجاي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wato shi kuma mai kira shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ya aiki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ya kira zuwa ga addini wannan addini shi ne hanyar da za a shiga a aljanna wanda shi ya karɓi kyau da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to zai shiga aljanna wanda kuma bai karɓi wannan kiran na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to ba zai shiga aljanna ba wannan hadisin wannan qadari ya kawo shi a da yin mursali a cikin أما الإمام البخاري يا رسول أتكلم كتاب الكتاب الكتاب والسنة باب بسنن باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جابر بن عبد الله الأنصاري العريشي سوى أن حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينعى شيء حتى ذلك وصف الأحكام baya ga imam al-bukhari Allah ya tsaya da ko da haka ubangiji ya gina aljanna musamman saboda bayansa kuma yana kira uwarsa duk wanda ya amsa kiran annabi ta to kai da izin da shiga wani gidan ba tare da hauki ba kuma ya shiga ya fi dukkan abin da ke cikin wani a malaman tafsiri sun kai gwaro sun kai gari a wajen bayan dawo salatana sun tattauna kan me ake nufi da dawo salatana al-imam al-qasim ibn al Allah ya kafa drama yake cewa آه، والله يدعو إلى ذلك ثلاثة يعني الجنة وعدم ذكرنا معنى تسميتها لذلك عند قوله لهم دار السلام عند ونعم وما من القواعد بدأ القواعد وتبدأ تفكيركما يتتفنطع آه، ببيان على أنا Allah ya kira zuwa ga dama wato sai dai

zuwa assalamu alaikum Allah sun gani ba sun ce assalamu alaikum Allah sai kuma mutum ya biya ta mace ya zuwa ya tsaya assalamu alaikum Allah da kura da kura sai ka gani da kowa shi ne kayan Allah Allah sai ba ma ke za ka cikin assalamu alaikum Allah ku daina cewa assalamu alaikum Allah inna Allah huwa assalam domin ai Allah shi ne assalam walakin يكون في التحيات الأولى يجب أن تحيا التحيات لله والطيبات والصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الإسلام فإنكم إن قلتم ذلك ومنكم السلام عليكم وعلى سلام الإسلامين وجيت وذلك من يعقوب إلى الدنيا يجب تنقم الدين الدين ثم يخير ليختار من السؤال عشرة إليه فلما تدير على الدعاء فتدرج هو الدين فقال الله السلام نعم والله يسلك إلى ذلك أي والله يسلك إلى ذلك وهو السلام وقيل السلام هو السلام الحكمة السلام شيء السلام شيء الفتح والجسد جار السلام من كل آلة معين منقص إذا هو الجسد جدا جبار أي جبار جار وانجبار ملفات وعيات الله صلى الله عليه وآله وسلم yake gaya masa lokacin da bayan Allah ta shiga a aljanna ko kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi shigar da su aljanna zai ce ku hidimtu aljanna ba za ku ƙara wato ba za ku ƙara shiga cikin wata matsala ku hidimtu aljanna ba za ku ƙara shiga cikin matsala ba sannan a yi kaza inda ba za ku ƙara yin kaza ba yi kaza inda ba ku ƙara yin kaza ba sai a ta jiro a ta jiro irin abubuwan da za su suke na alkhairi wannan yana ana yin abu da Allah ya yi da ya shi imam yake da الجنة ينادي منادي إليها الجنة تشفع الجنتين سرع سرع إن لكم أن تحبوا وأن تحيوا فلا تبقوا أبدا أنتم تجيوا ما يأتي الجنة قراري لا تبقوا وأن لكم أن تحبوا فلا تبقوا أبدا ثم ذاك ذوق على ذاتي على ثمانين بالجد ذاك ثارة الذي أفعل وأنا لكم أن تشهدوا فلا تهموا أبدا ثم ذاك دون عليكم فمن أخذنا فلا تكفوا أبدا وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ثم ذاك دون عليكم فلا تكفوا أبدا فقال دار السلام دار السلام السلام بعد السلام والله يدعو إلى دار السلام أي والله يدعو ذلك ثلاثة من الجيوب ألا ينشعر الزواج قوة وسيلة وذكر كثير سميت دار السلام لأن تحيتهم فيها سلام أعطي آه، دار السلام هي السلام بذات الجنة لا تشبيع السلام عليكم السلام عليكم شيء أبدا ليس لك أن تقول سلام قولا من رب رحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم أتم الجنة أخذتها ولما يدعون أخذتك لما لا ترون التي سلام

حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وما ما كان تذكر السلام عليكم أنفسنا يتبتع عليكم فاذكروها وشجاء الجنة خارجين كنا عبد الله وذنبها سورة غير سورة الجنة تشمع لها غير شيء شيء وغير سورة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحكيم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام أنت أنت أوكل أن تبقى قبل السلام دار السلام تشيك مدحك الجنة جدان جدان wanda وانت ألا ya daɗa في na غرسها الله بيدك ابن السيد لألا نتكلم في الجنة ونتم الجنة كتب الله بأننا واجعل أرضا لأحبابه ألا يجب أن تسلم الساعة كما هو ينسى وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه ألا يزكى فتترحم الساعة فيتسع هو فقد نعيم هذا الفوز العظيم يصف الكلمة الشواء غنب الله وملك هذا الملك الكريم ملك الجنة والقوم الكريم وأودع هذا جميع الخير في حوافره kuma Allah ya cika ta da dukkan wani alkhairi da ka gani ga baki ɗayansa wa zahara min kulli aibin wa afatin wa naqatin Allah ya تركتي الجنة لغير ذكر من عيدي دوتها وتفرع فإن سألت عن أرضها وتربتها إن كتبت بيتي ويكت الجنة أنتنا كلا أتفا تايجيني أتفا فوياش فوزوا فوز إليا أجلي فهي والزعفران وكثر أجل أبيتي تريد أجل زعفران وإن سألت عن صفوفها إن كيف بيان بركز أخير هداية الجنة وهو عرش الرحمن بوابة بني العرش وبنيه يرفع الجنة كبارها وإن سألت عن بناقها إذا وقت بيان جنيني أكي فاقة منزل لأكي جنة يوبل الجنة وهو المسك الأكبر تأتي من الكرارين المسك وإن سألت عن حفظائها من كيف البيع لم تكفر أنت أتنيني إلى نصريا أن الجنة أتفاقك منك فهو اللؤلؤ والجوهر كان لك وتقايا أهلي من اللؤلؤ والجوهر وإن سألت عن بنائها إذا كشف يا أخي إذا أتفاقك منك لو أن اللؤلؤ والجوهر يا أخي إن ففي أتي مكان فلزمت ابن الفضة إن عكست فتوب لنا الدينارية ولزمت ابن ذهب يا أرتوبة لنا نعز الصعب لا من الحرج والخشب باوعي تريد إتاسوا كرهي وإن سألت عن أشجار إن كتب لها بشيء الجنة فما فيها شجرة إلا وفرقها من ذلك باوعي الشيعة في الجنة فاتين كرم الذين أعرف عنه وإن سعدت أن تغيرها إن كيف بدأت كانت انتفعت فأمثال الإله جندما جندمانية تكوننا لم قلنا إذا غلب الماء قلتين لم يعمل الخبر عدل من الزبن لو شيء da dinanta da inabinta da faru da roman da sauransu ya fi laushin kumfa albarka kafin sai kana ɗora maka za ta limi ko to da ka tashi za ka yaƙi ƴaƴan itaciyarsa da wayannan makaman da haƙorarka kan ba ka wahala da kanka kana kai shi bakin sauranka yadda ka kasa su yi kanko a bakin sauranka wata alewa kaya to haka kawai zan ka kawo ne kayan marmarin kaga wannan ya fi cin da zuwa kuɗi wani lokacin tana da sha'awar su amma ka wani ne ke da yawa balai maka samu alaƙota an ce ga kai yake tsarar zai ne to wa in ta'alla an samar ya fa amsal ilahi fa amsal ilahi al-yad min al-zabat wa ahla min al-ahad kuma min tuzuma zai wa in ta'alla an marqiha kasab ya mada jannati tinka fa ahsan ma yakun min raqa'i al-huda wa in ka zan su kyan ya fi kyan kayan abu da ke ganin ana yi irin kayan kayan kayan abu da suka suke amfani da shi ku ya ba wa yin an hari na in kai zai zama da koran gidan aljanna ba ba an haru ha min labari to akwai koran a sabu lam yataghayyar ta'amu

in kai tambaya ne ke a cikin aljanna fa fatiha sun min ma ya tsayyaruna wa la tsayyar min ma ya shiruna to fa tana cin kayan marmari irin yadda suka ce a kawo haka za a kawo idan suka ce suna kan ayaba amma ne kankanan dalili sai a yi tsoro da kankanan dalili in suka ce suna kan abarba amma kuma mai ruwan tafi sai a barban da ruwan ta ina ake a barban da ruwan ta sai a alamu kai ne za ka fara tsoka kuma kai za ka kalla nan da kanka sai ga aiki kake so wala an tsaye da nan tsaye abin da za ka ce na kan tsaye ne saboda a cikin al'ada ta kana da ɗari a kan kullama sarwa al-ma'qul kullama kana duk da abincin ya fi ɗanɗanta ya fi daɗi idan ka zo za ka ga ko nama na karamin dabba ya fi na babban dabba ne haka za ka sun kare su ma ka ga ka samu nasarin da za ku kai ka ga ranar nan haka za ka ka samu tantabaru musamman yan takwas ko ka ce yan shida su kuma ga na daban to kai wani tsari da ba kowa ne ke da na kai sarakuna yanzu wa yi da ka kawo ba wanda ya yi ba sai ne kwantar da masu ruwa suke da kifi ba dole kai ka da ka kai ta na ka shi ne kallo da kuma rayuwa amma a aljanna wala an qari min ma yashkuruna da namu tsuntsaye irin yadda suke so wa in ta'alta an sharabu in kai ka tsaya ne kike sha a aljanna fatabini wato wani abu ne da ake kira da wanda wata idaniyar ruwa ke mai ƙanshi da ta ke take ba a aljanna wanzan da biyu da kuma ruwa wanda an sirta shi da cuta shi ne zazzabi saboda amfani shi a cikin ɗan adam da kuma irin yadda yanayin ƙarfinsa yake iya samun harshe da kuma yanayin yadda ƙanshinsa yake buga ko a duniya in ina ta da daɗiyar zanzabi a maka zanzabin da hali na rantsa da kayi da shan wani wani tunanin cikin ba da su duk kayi ko a maka shi kansa da jadid din shayi shayi da jadid akwai shayi da jadid akwai shayi da jadid a kan kare da jadid a iya kirka shi da kyau da a ɗora kuma da jadid suka ne san suka yi da kyau da kuma shi da jadid a tafasa shi a tace da shi a fara kankana mutum ya fara kace duka wani rikin shayi زنجبيل كان ذاتها من جميلة وكان شرط آخر الشتاء وتتكئر لداء لداء أنشي لداء شعر وانا فشين إن شاء الله وإن سألت عن شرابهم إن كتب لي يذكي شعر التسليم والزنجبيل والكافون بكم قنشي كافون kuma larabawa suna mutunta kafin da kuma ƙanshin sa وإن سألت عن آله سؤال أجد ما كفى كفه أو شيطان أن أجد بعض الأبنسل فآله الظالم والمظلم فآله الظالم والأطفاء من الأزرفاء والفضل الذين جاء الذين جاء الأزرفاء في صفاء القوائم أما الله كان حمو سكنتي kamar yadda kake hango cikin abin da yake da karo na gilashi وإن سألت عن أبوابها إن كتبت قبوب الجنة فبين الإسرائيل مسيرة أربعين فكان سكتا لأن خرج أنت تقول سكتا أنت ذاك كل قوة وإنك زروا فابتديت المقل أجل الهلك ونحو كتب تدين الإسلام وميكا التي تخاف تدين الشرع على الإنسان وقوة وبين الجنة فكان تكتر الجنة الحلقة وكان الحلقة أشعر وكان تكتر لأيك المقلة تكتر من الأعوام شكرا أربعين وإن فعلت عن تبصير وإن فعلت عن تبصير الرياح من أشجارها أكتب بعد ذلك إن كنت تعيش دون أن يكون قرنا وقرار ta shiga da rukun aljanna tana bishiyoyin aljanna tana dukkan su bishiyoyi to sun ta kun kama ganyayyakin to ganyayyakin za su yi rangani sai ta dinga ɗaɗa nuna to ya ake aka ji wannan da yake cewa to a wannan lokacin ne ta inna ha ta tafi a lokacin da suna zagura bin tsarfi ta tafi bin tsarfi sun yi makwara duk wanda duk zawar da ya dace ya taka rawa saboda jin daɗi sai da suka irin wani kiɗa da daɗi da irin wani kiɗa ba sai a kan Da wanda shi ya ce jin daɗi kiɗa a duniya to ya zo hanyar da zai haramta wa kansa jin kiɗa a hmm. yake da wani za a kiɗa a janna a musu wata matan da su yi kiɗa iska ta dinga dukan ya ganyayyaki amma da wanda ya kafar kansa ya hana kansa abin da Allah ya hana a duniya ويسألك عن ظلها انت تشتكي ولا الجنة يا تشي ففيها شجرة واحده يسير الراكب يسير الراكب المجد يسير الراكب المجد السريع في ظلها يتعلم لا يتوقع تو إما أن تمشي على إن كتب ذنبي idan ya yi duki ya zaɓi zai yi wanda shi ma ƙarfi na miki maharin doki ɗan wanda in ya ɗau doki bai san tausayi na duki ba in ya zaɓi duki da ya zaɓi duki biki ko akawar ko wani kiri ko wani da zai ta gudu to zai tafiya shekara a jibi zuwa wannan inuwa ba a cikin inuwa yake tafiya sai kuma wani suna da yawa a cikin aljanna maka ويسألك عن حيانها وإماتها تولدنا شفقما لكما توبة تأتي وفيه من عزيز فالخيمة بالجوفة وجوه وجابة إكبة تأتي الجنة أنا عندي دوتها فقط وقت قولها تكون لنا والذين يا سيد من تلك الخيال نئر من الركن تأتي الدنيا وإن سألت عن علانيها وجواسطها فهي غرق من فوقها غرف مبنية ويأتي تدينا أن تبين من ذلك الصورة من أحوال الجن to sai a ce maka ɗakuna ne ginannu a saman su akwai wasu ɗakuna ginannu a ƙasar su kuma ta jirin sashi a ɗan suna gudana a ƙarƙashin wa in sa'alta annabi maya to kuma gidajen da dakunan fa in ka tambaya fazzo ila wato ka kalli wato ka kalli irin taurari da yadda suke a sama to wanda ta ila da ba za su iya iya tsayi tsakanin idan da inda sauraro ya to haka shi ma jin aljanna yake wa in ka alka alima ahliha to kayan da aljanna take safa fa huwa min ahlihi wa sahaba kaya alkarini da ta kuma dinari wa in ka alka alkurushiha to in ka tabbai shi su dafa to baqaluha abin da yake lauci cikin shimfiɗar ministan aiki da wata kashin wata tsuntsa wanda da shi ake yin siliki da shi ake yin karamci da shi ake yin kayayyaki masu tsada shi ne shi ne mafaɗina da sarwa mafarushin fi a alaƙa fi a alaƙa su ne aka shimfiɗa su a kan shimfiɗu masu da a kan tafiku kuma tsayi wa yin ta'alka an ƙara ikina to kuma ka rika zai ci shirge da fara wani abu wanda shi ya fi kubera amma ba za su yi kamar gano ba shi ne karara to ya yi fahiyar akwai rasu to wasu kanta makar kamar gadaje alaiha a alaiha bashana wato an tsora tuntu an san tuntu ko su ne albashana fahiyar hijab muzarraratu bi azrarin wanda aka yi maɓanci da wannan laifin zina da za ka iya wannan da ke manyan wajen cikin tsaye da aisa wani alfarma to haka su kama amma da hannun turujin wadda su ka kuma ba su ko su kuma su za su ta mabalin da kwallo wani sa alka alfarna ne to ina gani shekaru suna ba a zama masarar sa ne wa talatin yau sun yi shekaru talatin da uku على قوة آدم عليه السلام أما جن سنت دين جن سنتين على العالم سنتون جناح طيب زراعي ko ahmad wannan da ina ji shine abuwar yana da shan da wannan ahmad mansur jar kaza a nan da ila abun annahu la kan man man ya zo ai da shi da ya kai da shi a a da shi da kwasu to amma ban da rafi cikin annaba ba a da kuma suka kai da rafi ba yanzu Allah ta zo da farko nan ai sai ka fuka da kai da rafi ba to daukar daukar wa ayya ya ce da rafi cikin alimi da rafi ya ta kuma kaza ya ta kuma kasu ya ta ka gaba a aljanna insha Allah Allah ya tsara shan ruwa ya ta ake an mutu da a haifa a wasu ne to fuskocin sufa da kyawu ya take fa'ala sosu a masoyi da kuma yi wata wanda zai ka iya gane wa in ta ake an sufa mai to ne za ka fi a cikin an to fabina wa abuwa da yi na kowace to matan su yi an ganyar su ba su na aljanna wa a أما كنت خلق بذات اليوم ليسنا ما ترسل وما وقفوات الملائكة والمدينين إن ركض بذي الصوت جميل ويمال ذات من جميل ويمال النبا النبا داود لأن الله لا تنبيع لأن سيئان جوان أوكي بمعه والطيب وألا نالهم أن يوجدوا يتفر لا يوم أتاء الجنة كولي ألا يوجدوا ثم أيضا ركض على يتي ابتداء كرامي اظلمي كالاشهد يتي وحيث من اثمار من مزامير الان كهود كان يعني كلا بسكنا ويبا زانات الحرفات تقول لك تحذيرا زانات حكي يا رب يا كان علينا بشيء وذوقوا لي انسان بأظلمك الاشهد da Allah ya ji tsoron wanda ya yi fara in yana karatu kamar bishiyoyi sa ya sa a maka ya saboda daɗin karatu duk da suka yi a kalin zama daɗin murya Allah duk da suka yi wallahi suka yi to a ranar aljanna in kana so har karatu a nan sallama za su fita duk murya shi za ta sa aljanna daɗi ne da ita wallahi ba abin da ya kai ta daɗi to shi sa su zama gawo wa in ta'alta واعلى منها تناقص الرب رب العالمين فاظن يكتوم مشي ذا الجنوب من ربنا تقسيم على الجنه وان سالت عن مطاياهم التي يتزاوج علينا واذا التكم بين زمدة جمد او العلم وصول الى كل قدر وأن ونجد أرى أرى فنجاة إن كانوا أنشأها الله مما شاء ألا يزيد لأحب إلى دامه تسير بهم حيث شاء من الجنان وإن دبوا من سلام الخيال وسيادة فقدامة أحكم الجنة يدسون مثلا فقدامة وإن سألت عن كليهم وشاء وإن كتبين لمدى وأورث da 'yan kunnaye da munduwa zuwa da makamu da tsakiya da karin da digida kayan abin aljanna shara abubuwan da za su da ta zo za ka gani su da ta to akwai awon wani zinariya واللؤلؤ ثم اللؤلؤ على رؤوس ملابس ala على رؤوس ملابس jira, sannan kuma kawo za a san masa irin manya-manyan kamfan nan da dole da sarauta wa ta sarauta an jilma to ya da su rike ba ba fa fa wajen da da suna ka an samu lokacin وإن سألت وإن سألت وإن سألت وإن سألت وحديث حسبك الحلال لو لم لم يجد أكل المسلم لم يجد لم يجد أكل المسلم المتحدث إن قال لم يجد وإن هي أوجدت ود المحدث أنها لم توجد هذا الجنة يبين سبحانه وتعالى مثل في شيء هل أنت الجميل من الجنة بيأتيش كيف يا أهل الجنة إن الله تبارك وتعالى يستذيركم فحيث الجنة وشريا وشريا فيقولون سمعا وطاعة الشرك أنهم جمندي ويذهبون إلى الزيارة مباني كيف تشعر أنك تبي فإذا المجال قد اعتزل سيد الرعب من جمن من أبا طبعا أن فيستوون على ظهورها مقبلين كيف جيتي فأخذ دبوب بالزنا الدوري حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأبيض حتى منذ وتزازى بالحاكم الذي جعل له موعدا ودعا أكثر يمني عند الله حقيقة أبنجدي وجمعوا هنالك في سنة الرباعي أو فلم يغادر داعي أحدا با وانتزع قوة amara rabbu subhanahu bi kursiyihi fa nusik sai ubangiji madaukakin sarki ya sa a kawo masa kursiyin ka fa nusik ba kuna sai a aza kursiyi ثم نصبت لهم منازل من نور فنسوكم أي منبر منبر نهتكي ومنازل اللؤلؤ يكون من بني من بني اللؤلؤ ومنازل الزغرجة يكون من بني الزبر ومنازل من ذهب ومنازل من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون بينهم دليل والكتاب في كلمة الموضوع لأن إذا شيء ونعرفه كنت أرفق في أقوى ولي كمرة على كتبان ولي كتابة كنت ما غاسلت فأما شيني زونا أكثر يا شينا المسكي ما يكون أصحاب الكرسي فوقهم العطايا حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت من أماكنهم ناداهم يا أهل الجنة سلام عليكم تصيبهم يا نفسك فمن كيف يكرهوا في أمر الله يثبت عليهم فلا ترك هذه التحية بأحسن من قوله اللهم أنت السلام فلا ترد ضعف عند ذات ما يلبس بيتك وبيدك السنة وأنت السلام عليك اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام تكتب في فقط تنسلى كمان يروح حديث ثوبان مولانا صلى الله عليه وسلم عند الترمذي ده حديث أمنا عائشة عند الترمذي والبخاري تبارك يا ذا الجلال والعائشة ثوبان عند البخاري والترمذي تبارك يا ذا الجلال عند الترمذي ورواية عند رواية ثوبان قال وانا شيء معناه أهل الوزن لو آه، الله يدعو إلى دار السلام ألا يأثر أسوأ بداع الأمر ولوكة النظام الكراسون من البعض سوى حرق مدار الأمر wanda idan suka ga ubangiji في cikin aljanna kuma jin daɗi ya zama sai Allah ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فسيلنا بينهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أنا عندما نتعلم والله يقول إلى جهل السلام ألا أنا كنت زوا جدا أمشي كنت كأنجر أبن جدا أمشي يقول wanda shi ne ya kamata da za ka zanci bauta Allah don ka same shi ka yi azumi za ka shiga aljannan Allah ya kira ka kan tsaye da sallah za ka shiga aljannan in Allah ya ka zama Allah kan ma yadda Allah ya kira هي تريد بما تريد حسب ما تريد تشوف تبيلك تعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشوف تزامك الإنسان كواحد في الدنيا من الملاهرة كأي وأنا انتهى ما بل فلا تزل ان أحدكم لم suka kyauta annabi na amfani wannan na mutum mulki da Allah ya mallaka musu aljanna ta ce aljanna wa ziyada sannan Allah ya mallaka musu wani abu ƙari a nan aljanna kun ga yadda ka faɗa aljanna ta kaɗaice kuma za a zo insha Allah a karatun na gobe Allah ya kai rayuwar da kuma na gangara ta zuwa inda za mu fara barci saboda Allah ya kawo kuma lokaci ya zo za mu kudin da za mu tsaya sai kuma Allah ta wani matsala ya tashi a kasuwan idan da kuma da tsofi da ya fi na kuma yi tsawon tsara kan tashi ma. To lillahi na ahsan al-husna. Al-husna malamin ka ce ita ce aljanna wanda za mu a fara a karo da yawa kan cewa ita ce aljanna. sannan wasu suka ce a alfukuna ne duk wani abu mai kyau shi ne alwari min hasana biwa idan wani abu ya tafasar wajen da yi wasu masu ce alfukuna ne shi ne tun da farfajiyar tsari Allah ya danna musu haske a kusurwa su ko wani can za ka kusurwa su asma alaina sabon da a Allah hikmar da masu ƙarfi ke haske da yanzu suka su za su haske wasu su ne asalin su ne mai nahari kame da Allah ya kafa jama'a a ƙarshen ƙarfin Allah yau na tafiyar kuzu masu tsohon tafiyar kuzu ya fi rana da tukkokin halin salari ne haske tukkokin kuma halin gida a rafin da kekiyar alaƙa masu yanzu. Wannan shi abubuwan da suka faɗa a kan abin da shafa a cikin cewa aljanna ce cewa a ana dukkan wani aikin da kai wanda kuma a hannu da kuma suka a shi ne kuma suka da shafa to an nuna masu alwata ya yi da hannun da ya hannun وكل هذه الرياضية في المستوفى الذي أحد مثل مجمع المعلومات فقط ومنها مسائل الرياضية ونحن في الدكتور الأمر والمسؤوليات ده مقطع في الفضل المعتقين جاء السلام عليكم يا الله يا معنا يا منين الكونفشن حلال الحرام الذي هو منين آلتي برشد آلتي هذا to uh, halal da haram alhalal shi ne abin da shari'a ta ce kan aiki abin da duk shari'a ta kan aiki ga wannan sunan sa halal shi kuma ya karɓi zuwa akwai kamar wani da zarina a zo kuma da shari'a ko da ya ba ko da shari'a ce ya kamata a yi shi kamar shi da wukuri da kuma kyauta akwai kuma abin da shari'a ba ta da kayan in dai ba a yi ne don aikata wani abu ba kamar barci barci gwamnati da cikin na shi zai shiga da haji kamar a sa'adun cika koshi to wannan cika halal wannan su ne halal haram ma shi ne dukkan abin da shari'a ta ce karfi سواء ما تقدر عليه أراضي من أن تكون kamar al'asha sabili da tsakoye kamar sabo ayyuka na sabo shan giya tsara kagari gulma kariya ko kuma biya ko kuma abin da la'alla ma ya yanzu wani abu ne wanda yake da sauƙi amma ne shari'a ba kamar sakin ido na abin da ba zai amfani ba shi zama yawan kallon zai iya fitar da kai misali kamar kallon na a matakin farko ba wata akwai kawai duk mutum da kaga ta kalle da su da yawa shi asalin kallon shi a wata haramun yana kan haifar da sai dai abin da wakila ba za a iya

فليس بالنسبة إليه كالدخول والذي ما كان ذلك من الاتباع في عقائد وبيان في قصة بيان الإمام في وقت تغيير من التغير لا ذلك أما هو يسوي وبيع كل يوم يستاهل وجه ما يتعامل وفوق الشريعة فانت تشيء فقط على التباعد والتباعد والبدع شيء الكلام الحرام شريعة ألا يتأكد من في حالة أقول حرام بعض الصحابين تسوسك قوة زوع وتكثير مثل الأسبوع الذي كان دائما على السعادة وكما جاء مثل الإسلام أن هو سنة kuma kaga mazaba na cikin hukunci a kan cewa haram ne ko ba to ko dai ya zato sun shari'a ne da kasuwanta suka gane cewa a irin yadda ake iya fahimtar hukunci a zahirin sani ko a wannan da ke hukuntawa wannan abun ya dace da an tantar da to Allah ya hana ka halatta ko ka halatta da ka ولا تقولوا لما تحب ألسنتكم ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تكذبوا على ما الكذب إن الذين يكذبون على ما الكذب لا يكذبون هما حديث عن نعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما يجد سوى ملارمة إن الحلال بين وإن الحرام طيب على أثيرية حرام أثيرية وكان الله مشتبهات فكان على جهات القوة كذلك كان هذا لا يعلم كثير من الناس يا أيها الأمريكيين بعد أن كان الله وجاء أبدا كان وكذلك في مدارسة ونسبة الشبهات وكيف أن تنزل بعد kama sai ya تسير da cewa kan da duk sana halatta to fa hadisi da ba ni bi to wannan da ba kaya da ji saboda addini وهو أعلى الشبهات ويبقى الشيء إن يبقى فيه حرام لكن إن يبقى فيه حرام فإنها يكون لا يرد الإنسان ألست الوقع في حرام وأنا من يبقى فيه حرام مثال الشبهات kamar misali mutum ne makiyaye yar'a haula da imayar yana kiwo a kusa da inda gwamnati ta ce wanda ya shiga za a to shi sai ne yi shi kwanan ya kuma kasa zai ba fara yi da ba على ذات القرار إن لكل ملك حمى دول في جبار يدعى الرسول عليه الإنحنى في المسلم يقول ذاك جيدي أوشي جلال من أمريكا الفكرة عربي دور ذاك عندنا فوقع za ka ji ainihin da ofishin janaralin da amerika kana mata da kuka ko kuma ana da wata bayanan ne da tattawa suna gudawa a yin sarrafa kan da zai yi lokacin da ake wani da saka tsananin yanayi na tabbatar da ولا على ذلك الأوزار وفي الأمر تدور ما أدوان المعرض عن الجوال حوض الشبابات مدورين هكذا كان في حقيقة فرق تعالى وأنا من هذا الفضل ليه إلى الله سبحانه وتعالى الذي كان نهى زدت وعلى كيف yin zakewa da neman da niyyar da kuka zuwa Allah kuma yana da farkon da zai shiga a cikin wannan kuma duk wani abu da Allah ya farka duk wani abu da Allah ya shiga a cikin sa wa babban shi ko karamin shi da baka ake yin ko a aikata ake yin ko kuma abinci wannan da shi ne haram sai da shi ne ya kokari ya kasance shi adalci da zalunci shi kuma adalci na kuɗi wanda hausa ma ana cewa adalci amma aka yi da adalci shi ne yin abin da ya dace a yanayin da ya dace wannan shi ne adalci kishiyar da kuma shi ne zalunci shi ne yin abu ba a yadda ya dace ko kuma kin bin yanayin yadda yadda ya dace a yau sai kai ba ne sai ta ake cewa adalci kamar sa wanda ya kusanci da adalci kuma ana kai masa adalci ko ne kamata ko ne adalci shi kuma adalci yana shiga babu ka'ida bautar Allah shi kaɗai ba tare da an saka shi da wani ba adalci yi wa ƙasar Najeriya shi kaɗai adalci aikata abubuwan da Allah yake so a aikata gwargwadon iko adalci zalunci shi ne bauta wa wani tsanuna والكافر يكون الظالم الذين آمنوا ولم يكن الإيمان بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أظن أن بمعنى الشيء بطل ذلك شيء أن تجعل لله جدا وعدد ما لا اقرا هو هو الذي خلقك سواء أن لا يعلم فيك كبير ثم تجعل وتتولى في نفسكم أمنا وتسأل شمسا فمن هو كريا وفيه الآيات التي ومن أظلم ممن من اكثر على ما يكتب او قال امي اليه ولم اليه شيء تمام وانت اللي اعطيت واحد الهدف ان يكون لك مصدر يسند الخير اما انت لا دكوا مثلا يسند اي يسند مفرد الله يمكن ان يكون لك اعتبار دمر يسند الخير سيوا ان الله يمكن ان يكون لك اعتبار abin da yake so a afirka yake sun yi magana da allah allah ya tashi wata rana da kan sarki kan abu la ya ba ta hanka ta ya mutuna a matsalolin sarki ko da wuri mafi sanatin gida a sana'a ban ce wanda suke zuwa da gida a amma lokacin duwar da a ne a wani sai su haɗa da ta alkhairi an tashi a masallaci kuma kowa ya gani shi a nan da suna yin masu kusurkutan musulun kura kowa a nan masu wa da za a samu wani irin na gida a cikin kawo shi cikin masallaci a cikin da sauna ko irin sa'adun da za a yi ba da masarki yana da masarki a kawai da masarki salamu jama'a da Allah ya المسلمين المسلمون Allah ya san haka ta yana zuwa cikin karatun da ke kai da ya tafi masa ake cikin nauna ko zuwa yana wajen wanda ke wahala ne wanda ya san ya zama kasa a wajen ya yi to ba a cikin da mutum ya san ya yi da nauna da kai da wanda yake yi mafarki yake zuwa da ya yi mafarki a hannun sai ya yi ko shi ya ke yi wa wasu fa'in ce wa man fara sa da biyu da duk da ma a lokacin da shi ma zai samu da Allah kawo kai da kai wanda Allah ne من فذلك من يوجد أزال لأخوة في حال أبو ومن أظلم من من منع مساجد الله أن يتحرك فكان أبو هريرة ومن هذا كنت على الإجابة خذي وتقبل القرآن من ذلك يخشى يتبع الله وتعالى يوم إبادة إبادة kamar da ba a ce kasko to idan kasan akwai masu bautar Allah a wurin kasu ko a yi bautar Allah ne ne girma Allah ba bautar Allah ne akwai kuma kuma bayan Al-Qur'an tun da ne za ka iya yi ba sai ka ga da wani abu ne sai yi ba sai da wani abu ya ma to idan ku sana kalama Allah ka ce ko da sai ka فبلغت كله أفضل بعد الآن كله من كل الآن وأنا أشوف الآن سرعة الدنيا سرعة الآن التسكين الخير الآن كما رأيت بأصل عديده كما كان من الوكرامة لما شكوا على الإنسان وانت كنت كريمة أو انت القرآن كنت تسكين القرآن كنت كنت كريمة أي كنت كنت

ويقول انه رعب من كذلك ما كبر هو نحو قل ما عند الله من النحو الذهب والعلم ومن التجاره ومن الناس من يشتري نحو الحديثيه كلها تلك في الاعراب ليدرك الجمهور من سبيل الله العلم ويتخذها قدوه وقال mana a tsakanin da ake yin karatu ba da kuma wanda za su su rubuta da sallaci wai to da kuma da aƙida gwamnati ke da da iko rubuta idan gwamnati ta tabbatar da cewa wannan masallaci ne masjidin jira a ciki ana aka da mutane da wurin da na su ana cutar da mutane wani ya halatta wani da yuri a hukunci kamar da tsara kuma ya wuce da wani da wanda aka gina shi a rashin fato ke har a har yana da wannan gwamnati tana da ikon da rushe masallaci idan wata maslaha ta addini da al'umma ta gayyar mata misali ɗan jin masallacin amma mamma gudanar zuwa wani Rasulullah SAW kata kepada Rasulullah SAW kata Radio yaitu buaya itu isi ini harta kesudahan. Dalam demokrasi Indonesia kemarin ada berlaku. Kita ini dalam perbincangan atau sampai atau itu di dalam masalah. Jadi bukan fungsi wabah, juga bukan harus juga sini ada kawalan. Ia ikram masalahnya. amma a ga lokacin da cewa imani ba zai fitar da addini ko ba zai fitar da amfani da addini ya ƙara cikin da tsari kuma wata kila ba ta da mutane tsare da shi ke kuma shi da nan hukuma kan canfi shi ne inda aka fara ita tsari wani ne a kura wani da ta rushe shi da maslaha da amma saboda ziyarar fara ita. Sai da ta cikin da ita amma ni a na na da wani ba ta da ɗan da shi ke nan saboda wasan nan da rika in ce ke na cikin da yana da rufe wallahi ba da wannan kuma kuma yi da yan bida a kan gero suna a kashe shekarun baya an gudu da wasan an suna fata da ba na da kuma wahala na iya kawo kyasin tun da an kira ka tare da rushe masallacin wani haka ne to babban zalunci ne wato an yi na mana a tsari da yan jirgin da kuma da ke kawo ƙarfin jifa ɗauki da zan har bayan suna tarani ko gwamnatoci su zo da farin wanda duk hana abota wa a cikin masallaci ko kuma wasu kamfan wanda za su kayar da ayyuka wasu ma ka kai da su ko kuma su tsarai da bukatar kansu da wani kan zuciya ke hana yadda har sai an yi a gari a kuma hausa بأسرار أسرار الجريانية وتركيب أسرار أسرار الجريانية الجزائر اكتشفت أن المسلمين اكتشفت أن الأمة اكتشفت أن الأمة أما كنت التنمية وتنزيكية وتنزيكية وكنت لها مشي كونها ذكر تبارك الدين وإذن ما أنا مما يعود تجرم الله عز وجل binciken kamawa da yake da mutum to amma su kuma sai ta hau kujera ba tare da wani dalili ba da rai da sultanin ala irin su ne illa ke kurman bilali da yau wani su ma su shiga sun mana a misali da tsani an yi su da tsayatu sai iliya sannan sai wanda yake mafi girman zalunci wata hadisa a rana wanda yake kallon lafiya تكون يرجونها أو لا والكتاب أرضهم عبادة الله قرأ فيها هو ما يعلم يقول فبلانا كما الله دمنا كشف ذلك ولا الله ولا كيف ما كان يسجد الله إلا قاتل من في الدنيا حين ومن في الآخرة سورة ومن من يوم في بنا بل يكون مشهية الفاتح وتكون عن سبيل الحق ba tare da ya yi ya gaji ba tare da ya yi ya gaji ba wannan zalunci ne kuma Allah ta wata ala baya da zalunci a cikin shi da aka zalunci ne ke kare ba ya ce a cikin magana akan adalci da zalunci saboda shi adalci yana da fadi da yawa kuma zalunci kuma za a kai tsaye wasu suna nan ba shi sa wata wata magana akan zalunci akwai na kuri da masu da yi da guda lokaci ana yi zama da tabbaci da abin da ya mana saura na rahoto da yi wa musalli ala muhammadu wa ala ali muhammadu wa rasulullahi ta'ala ya fara kinta a cikin majid wa ba ya fara muhammadu wa ala ali muhammadu wa ba ka ala ali da wani da ke ala ya fi inda ka hannu da majid ta hannu da fara da shi da ke amma ya fi kuma